bokolo garin bokolo garin bokolo garin bokolo garin bokolo garin bokolo garin bokolo garin bokolo garin a garin bokolo garin bokolo garin bakwalo garin bakwalo da akwai bakwalo ha ha ha ha ha ha garin bakwal ikon Allah garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo mai nema baya rasa taro a garin bakwalo garin bakwalo rayuwar su ciki tana da salo garin bakwalo garin bakwalo na ga al'ajabi garin bakwalo ga garin bakwalo za a raka garin bakwalo ga garin bakwalo ku raka mu maji garin bakwalo maza dauke aje garin bakwalo mu ga al'ajabi garin bakwalo su wani sanadi garin bakwalo wani al'amari Ah, ah, ah, ah. ah, ah, ah garin bakwalo da akwai halin gara zago a ka san cewa sura sati ɗaya in koma birni yanzu fi lallahi, a ce in dai za mu zance ni da kai sai mun zo bayan gari kana wani irin rayuwa ce fi lallahi. ka san ma wani abu ni kaina abin yana bani ba ban san dalilin da yasa iyayena ba sa ƙaunar gabo wai ɗan sarki suke so su bani ni kuma wallahi na tsane shi ba na son shi ko kaɗan sa'annan kuma ya je yana ta hidima da ni yana yi ma iyayena hidima A kan me ni wallahi tallahi ba na son shi na tsane shi ki haƙuri ba wani abu ya jawo haka ba Na san iyayenki suna duba da cewa na taso a ƙauye kuma ban yi karatu ba, ke je birni an ɗauki nauyinki kina karatu. Wannan shine dalili. Ni kaina duk kuɗin da yake bani wallahi ina karɓa ne ba wai don wani abu ba, na san shi. Ina karɓan kuɗin nan ne kawai saboda ni so nake yi mu gudu. Ni son samu ne ma mu gudu kawai mu bar garin. a neme mu kawai a rasa mu je mu yi auren mu 'a jamila ba zan taɓa baki wannan gurguwan shawaran ba Ba bar gari ba bar ƙauyen nan yanzu idan mun bar ƙauyen nan shikenan ai Allah sai ya fushi da ki ko in ce ya fushi da mu gaba ke da ai adalci shine in baki shawaran da ya dace jamila ina so ki kwantar da hankalinki ki bi komai a hankali Allah ya kai mu sati ɗaya ki daure ki koma ki gama karatun ki kuma mafita ɗaya ce mu dage da addu'a Allah zai kawo mana mafita yanzu na tabbatar idan sarkin wanka ya gan mu na tabbatar sai ya ji ya gaya mai gari kuma wallahi za a iya hukunta ke ko bayan tafiyanki kina birni ni na san wahalar da nake sha mai gari na azabtar da ni gaskiya ban ji daɗin wannan kalmar da ka furta ba bai kamata ka faɗi wannan maganan ba haba sai ka ce ba ka so na fi sabilillahi yanzu ya kake so in yi bai kamata ka furta mu wannan kalmar ba gaskiya ban ji daɗi ba jamila ina son ki ina son ki wallahi to shi kenan babu damuwa ba komai Allah ya zaba mu kowa abin da ya fi Garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo lamarin garin nan abin ya fara isa kun san kwana biyu da kuka gaba ku ganna ba kun san me dalilin da ya sa? Ƙwarai kuwa. Gamo eh? Layi gamo. Ka san in dai zan ga jaja kuwa ko ya take fara. Zara ba. Kike na ta gida na. Sai ka dangana kenan. Sai na bi. Sai ka kai hari. Nake gaya maka wallahi nake ga na ga yarinyar nan tana tafiya kan hanya ni kuma da naci irin nawa. a Lallai dole sai ta kula ni. Na je ina binta ina binta. Ta tsaya ta saurare ni ta haƙi kwata-kwata. Ta aka mutumin. a ina ga bata gane shi wani a kwarai ai ba lalle ne ta gane shi kaɗai ne sallama ne tangarin nan kwarai ai shi nan kullun kirkira ado yake dan Allah ka san me faru kawai ina bin yarinyan nan ina bin ta makin menene burina ta tsaya ta saurare ni amma yarinyan nan nake ga ma ina tsakabbin ta kawai sai na ga yarinyan nan ta bace eh eh ta ta wallahi ashe ta ce kana nufin aljana kenan ka san da garin garin son yan mata na fa ka sani to ne ina ga yanzu kawai duk wata yarinya da na gani dukkanta kawai zan daga mata kafa ba na da ita saboda menene na fuskanci garin nan abin da yake ciki matan da suke ciki mafi akasari ba mutane ba ne kawai aljanu garin nan nake gama lamarin nan ne ya fara bani tsoro je nake kamar na hijira a garin nan kwana na uku a kwance ban da lafiya a gani Ani lamarin garin da nema dama kaina na bani su. Kasa tun ina karami da nan gaba. Shi ke nan. Har ka sha zai na ga in ba ta maka na. Ina gefe dama kai ne kake yi. duk abin da za ku faɗi sai dai in ji Saboda ka san duk abin da zan faɗi a wannan gari ba da da shi ake yi ba tun da nema mai anguwa ƙazafi. ya sa na a allon makaryata ce ina ɗaya daga cikin masu karya a garin nan kuma na faɗi kar a yadda saboda duk wani matsala da zai faru ni ya fara faruwa da ni to wallahi shekara ɗaya da ya wuce na oh. dawo gidan kallon kwallo gidan baba sa'idu eh. ni kaina na ga wata yarinya tana tafi haka kamar ta yi ba ta yi ba mm. sai na sha ta gaban ta haka zan mata magana to ni wai go wanda nayi na rasa wai mace ne ko namiji wallahi marin da ta har yanzu kunni ɗaya ba na ji duk maganin da kuke yi ba na ji ta nan sai dai ya rinka ji ta nan ainihin ta inda na tabbatar akwai mutsutsai a garin na rantse Allah rabona da tsarin kwace tun ina dan karami amma kaga sai karan na kwanta na ji katifa ta jakab da fitsarin alkur'an tsakam na ji katifa ta da fitsarin tun daga nan na san da mutu tsaye a garin yanzu dan alhaji abin da zai min kenan sai da ya bari soyayya sai shiga cikin zuciya na <sighs> tukunna zai guje ni ko dai ya san ni mai ya ce to wannan lamari ya zan yi <sighs> mutanen gari in sun gani tabbas kashin za su yi gashi garinmu da garinsu ba a jituwa Allah ka kawo min mafita a wannan al'amari. Iya garin bakwalo ikon Allah garin Allah ke baki rima. Gyara kintsi da kyau ya rima. Gyara kintsi ya rima. Allah ke taimaki ya rima. Kai su ake ya rima. Ka same ta ka gama ya rima. Gyara kintsi da kyau ya rima. Gyara kintsi da kyau ya rima. Oh, barka da zuwa ranka da Allah ya taimaki ya rima. Muna barka da zuwa. Muna barka da zuwa ya rima. ai yanzu nan muka gama tattauna da mahaifiyar yarinyar nan ai an samu wannan yarinya an gama yarima Allah ya ƙara nasara Allah ya ƙara taraki ubangiji Allah ya ƙara maka nasara Allah ya maka sarki za mu je a shirya wurin zama yanzu in an shirya wurin zama za a yi iso insha Allah muna godiya yarima muna godiya amana godiya wurin mai martaba a mana amana godiya za a je a shirya wurin zama, Allah da kyau mai unguwa maza maza mai unguwa mai unguwa yarima ya shi batunka Allah shi taimaki yarima gyara kintsi da kyau ya rima Allah ya taimaki ya rima gyara kintsi da kyau ya rima Allah ya taimaki ya rima sarauniyar taka sarauniyar taka ga sarauniyar taka lafiya kalum amma na ga da fitowar ki daga gida yanayinki gaba ɗaya ya canza ko ba kya murna da ziyarar ta wani a garin bakwalo da akwai halin gara da a garin bakwalo zahiri hmm. na gani ko tarihi amma sai ne ke gani kamar abun alfahari ne a gare ki a ce na baro birni na wuce garuruwa da dama da zuwa wannan garin naku har mu nuna muna son ki muna son kasantuwa tare da ke amma ki nuna wani yanayi na daban wanda kamar ba ki gamsu da ziyararmu ba bayan idan kika karɓe mu a matsayin masoya wanda za ki kasance tare da su ci gaba zai same ku a wannan gari abubuwan da ba kwa tunani za su same ku a wannan gari sannan za a ƙara samun faɗaɗar sarauta ta musamman ta gidan tun da shi mahaifin naki talakanmu ne. insha Allah amma na kin canza da yawa ko me yasa a'a ba komai ba komai kin san wasu asance shimfiɗa fuska fita fita ta ba mu Oh. Allah ya taimaki Yarima an kammala kenan Yarima muna godiya Yarima muna godiya ai mana godiya wurin mai martaba sai mun shigo fada muna godiya Yarima muna godiya gyara kinsu da kyau gyara kinsu da kyau Yarima gyara Allah shi taimaki Yarima Allah shi taimaki Yarima da kyau dai Yarima gyara kintsi da kyau ya rima taka a hankali ya rima taka a hankali da kyau ya rima gyara kintsi da kyau ya rima ke dama nan gurin kika zo kika zauna muke ta bulayin neman ki a ciki na yarinya na yarinya wato kin san abin da kika je kika je kika kitsa ko ta ki mu shiga cikin gida ni da ke ne ma kira wato kin san abin da kika yi mu je gidan Lafiya ki gaya min ina tambayar ki menene? Da ni kike zancen. Ah, Wato yarinyar nan ba ta jin magana uwar gida? Me ya faru me gida? Wallahi uwar gida wannan yarinya wannan yarinya idan ba wasa ne ba. Rawanin nan ma sai ta raba ni da shi. A ce dan sarki guda in ce shi zaki aura ki dinga kamun wani wani wani zancen banza? Da ni kike zancen. in kika yi kuskura muka sa kafa wando ɗaya da ki ba za ki ji da daɗi ba. sha sha sha Ba ta isa ba wallahi karin ƙara ganin ki da wannan ɗan iskan yaron Aminu in kika ƙara sai na zane ki a cikin gidan to abin da nake so da kina kallon kanki ya zo ɗaya da nawa ko zan fita ki gaya mata to idan ba ta ji ba za mu sa kafar wando ɗaya da ita. Na gaya miki ki gaya mata. Kai hakuri mai gida. Ni kuma idan biki yaye shi ba in biki kiyaye shi ba za ki ga yadda zan yi da ki. Fitsararriyar yarinya mara kunya saboda kanki kin fara tsaye kin fara tadda ni ko? Fita ki bani waje. Wuta ki bani waje. Kai subhanallahi wannan Aminu wannan Aminu. Me za yi da wani Aminu? Saboda kin je birni idan ki yi a buɗe zaki so ki fi karfin mutane? Ki kiyaye ni wallahi saboda kin ga tsayin ki ya kusantar doni ko? Me za yi da Aminu to wallahi ba za fi karfin mu ba. mazan tsoro matan tsoro sai na mamaye garin alƙarya ta ce <laughs> yaran tsoro manyan tsoro mazan tsoro matan tsoro alƙarya ta ce sai na mamaye yankin sai na cinye garin dole ni zan mulki garin nasu Alkari ya tashi, ni na mamaye yake. da ka mutu ƙwarai da ka mutu a ga shekkan zai mutu uku ne suka mutu ba har da hindatu ba ai hindatu ko na ji labari da da wannan mm, mm, mm, da ta dan gidan dan gidan malam da ma da da mati da ka mutu ka yaran nan sun taimake mu ai ka bari irin albarka haihuwa arziki Allah yi albarka ai dama kai ka jawo ai kai ka jawo dan malafar uba